tun a washegarin zaman kotun da a sa, alkali ya sallame su daga gidajen yarin da suka shafa watanni hudu saboda zargin su da gudanar da zanga-zanga ba da izinin hukuma ba Nuwa Arzika da Ali Idrisa da Musa Cangari da Lurwana Abdurrahman suka ɗaukaka ƙara saboda a cewar su basu gamsu da kasanta lalar watanni ukun da kotun ta ce shine hukuncin da ya yi daidai da abin da suka aikata ba. Bayan shafe watanni sama da sha biyu ana kai ruwa rana akan wannan magana, Kotun ɗaukar ƙara ta birnin Yamai ta wanke waɗannan jami'an fafutuka na gamayyar ƙungiyoyin kadar de concertation et d'action citoyenne masu ƙin jinin dokar harajin 2018. Maitre Larwana Abdurrahman na daga cikin waɗanda wannan mataki ya shafa. Duk wani mai cikin rashi, duk wani mai jin tsoron cewa da in ya zo kokowa ana iya kama shi kasu za a kai to yau za samu tabbacin labarin da wannan hanya da suka bi ta ƙarya ce. kuma ka zo ka yi kokowa ka yi jerin wayo ka yi gwagwarmaya domin ka ɓato hakin ka ba yi ba to shi ne mutane muke son su gane mutane don suna da rashin ta doka suna da rashin ta iko suna biyayya don haka suke amincewa su zo su zamna suna fatan gobe gaskiya za ta tabbata kamar yadda aka yi yau ai abin da muka yi ma kuka yau kowa a cikin gidan shi a cikin sana'ar shi a cikin aikin shi yana ji a cikin rayuwar shi tsakanin shekarar da ta shuɗe ta shekarar dubu biyu da yau ya san bambancin da adabar. kotun ta umarci hukumomi su biya waɗannan mutane diya daga asusun malin ƙasa ko da yake bata fayyace adadin kuɗaɗen da ya kamata a biya ɗin ba sai dai nuhu arzika na mpc air na cewa wanda ya lahi ya yi taɓa gasa shi ya yi mugun shagoranci shi ya kamata ya biya diya mutanen da ya zalunta to sai ba haka aka ba tunda ya yi aiki da sunan gwamnati kenan za a sa gwamnati ya ce shi zai biya amma shi kuma ba a ɗauki wani mataki bisa kashi ba to ya kamata a ce wanga abun ya zan darasi a kanmu don shi muka ce tun can da muke wannan kokowa mun ce mu muna kokowa karantar da al'umma sanin doka sanin haki sanin ya kamata a cikin demokrasiya kawo yanzu lauyan gwamnati bai bayyana matsayinsa akan hukuncin na kotun ɗaukar ƙara ba yayin da kungiyoyin na gamayyar kadar da concertation et d'action citoyenne suka lashi takobin ci gaba da gwagwarmaya don ganin an sallami sadat iliya dan malam daga gidan yarin mata mai da abdu dan neto da ke kulle a gidan kasan maradi saboda cewar su ba kamshin gaskiya a game da laifukan da ake zargin sun aikata sule umuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger